بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah a wannan sabon masallacin juma'a na zangon gwagwalada za mu fara ga suratun nisa a wannan rana ta asabar biyu ga watan ramadan hijira na da shekara 433 wanda ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2012 Allah subhanahu wa ta'ala farkon suratun nisa'i ya ce ya ayyuhan nasu taku rabbakum Bismillahir Rahmanir Rahim hmm. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الله سبحانه وتعالى يتياكم تانيك كيا يا الله ميرينوها لتنكم ittaqu rabbakum ku kiyaye Allah wanda yake renon halittan ku Allah subhanahu wa ta'ala shi yake renon halittan bayinsa ya ba su ruwa ya ba su abinci ya ba su lafiya alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah wanda ya halicce ku daga rai daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matar wannan rai din daga jikinsa وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كما الله مدوكي يوروى مزاجي ديوى دماتا دليل وأن متانيه نبيه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kuma ku kiyaye Allah wanda kuke roƙon juna da sunan shi kakance wani ka taimaka min domin Allah Allah wanda kuke roƙon juna ta amfani da sunan shi ku kiyaye shi wal arhamu kuma ku kiyaye zumunta inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance mai lura a ku wannan aya ta farkon suratul nisa tana buƙatar musan bayani kashi bayani na farko shine ita wannan aya tana warware korafi da ya shahara a wannan zamani بأن أصل الإنسان من القردة wai ilimi a wannan zamani ya kai mutane su yarda da cewa asalin mutum daga gwaggon biri ne saboda zurfin ilimi a wannan zamani mutane sun yarda da cewa asalin ɗan adam ya faro ne daga halittar biri to wannan aya ta farko suratun nisa tana warware wannan korafi da ya shahara a wannan zamani Ya يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس Ku kiyaye Allah wanda ya ده farkon asalin halittan ku daga rai daya ne wa khalaqa minha zawjaha kuma Allah madaukaki ya halicci matan ran daga jikinsa Allah madaukaki ya faro halittan ɗan adam daga annabi adam da hawwa wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisa'a wannan shine abin da ya tabbata a cikin alkur'ani ko da shike an samu hatta daga cikin malamai amurkawa su yasu an samu waɗanda suka musanta wannan ƙorafi amma duk da haka yana da kyau musali ya haramu ala kulli muslimin tasdiquha haramun ne ga kowane musulmi ya gaskanta wannan magana babu mamaki ka taɓa ji to haramun dai musulmi ya gaskanta cewa asalin ɗan adam daga halittar biri akwai maganar malamin da ake cewa shekul allama muhammad bin salih al-usaimin uh, littafin fatawa nurin ala darbi a mujallar na farko shafi na 84 yana cewa hadal qawlu munkarun wa batil maganar cewa asalin dan adam daga halittar biri ne magana ce mara kyau sannan kuma magana ce da ta tabbata ƙarya wa mukhalifun li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam wannan magana ta saba ma maganar Allah da ke cikin alqur'ani kuma ta saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da ijma'i salafil umma kuma maganar ta saba ma daidaituwar fahimta na malaman sunna waɗanda suka gabata فالأظهر والله أعلم أن من قاله مع علمه sai malamin ya ce to zahirin magana ita ce duk mutumin da ya faɗi wannan matukar ba jahili bane bi ma ja'a bi shar'u bai jahilci abin da shari'a ta zo da shi ba musulmin da ya faɗi wannan magana cewa asalin mutum daga gwaggon biri ne malamin ya ce annahu yakunu kafiran nan take ya bar addinin musulunci me dalili li'annahu mukazzibun lillah wa rasulihi saboda ya karyata Allah kuma ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa mukazzibun li kitabillahi fi khalqi adam ya karyata maganar Allah da ta zo cikin alqur'ani game da halittar annabi adam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah yace ya faro halittanku ne daga jikin rai guda don haka aslul insani huwa al-insanu ala halihi al-ma'ruf dan adam yanda ka ganshi a yau haka tsarin halittarsa yake tun a farkon zamani laisa asluhu qirada wala ghayru qirada asalin mutum ba daga biri bane ko kuma wata halitta daban asalin mutum ya fito ne daga halitta ta dan adam don haka yarda da wannan korafi babu shakka yana karo da ayoyin alqur'ani masu yawa suna da'awar cewa uh, iddi'a'uhum ma'rifatu kayfiyati nash'atil ahya alal ardi su waɗanda ke cewa asalin mutum daga biri ne harsashen da suke yi wai suna ma iya baka misali na yadda ɗan adam ya faro halittarsa farkonsa ga yadda yake tafiya sannan ya koma wani nau'in biri halittar na canzawa da kaɗan da kaɗan har da ya dawo halittar mutum na yanzu shin waye wanda ya kafa kyamara yake ɗaukar halittar nan wanda har a yau zai baka hoton yanda dan adam ya samu canjin halitta daga wannan mataki zuwa ga wancan waye wanda yake da kyamara ya ɗauki hoton halitta a wannan lokaci ko kuma waye wanda ya zauna tare da Allah Allah maɗaukaki yana nuna masa kaga mataki na biyu na halittar ɗan adam bare ma a suratul kahfi آية 51 الله يجي ما أشهدتهم خلق السماوات ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض الله مدوك يجي بان كفى مسو شيدا هلتا سميدك سماوات babu wani mutum da zai ce maka ya san yadda Allah ya halicci sammai ko ya san yadda Allah ya halicci ƙasa bal subhanahu wata'ala ya ce wala khalqa anfusihim ko da halittar su kawunan kai kanka yanzu a maka tambaya shin yaushe ne Allah ya halicci yatsunka yaushe Allah ya suranta hancinka yaushe ya fitar da kai daga mahaifa na gyatumarka baka da amsan da zaka bada Allah ya ce bai kafa ɗan adam a matsayin mai shaidar halittar sammai da ƙasa ba Halittar shi kansa ɗan adam ma bai san yadda aka yi ta ba to yaushe ɗan adam zai fito a yau ya ce maka ga matakai da mutum ya bi eh, na tsarin halittarsa kafin ya zo ainihin surar mutum na wannan zamani wa ma kuntu muttakhizal na abuda Allah madaukaki ya ce ban kasance mai rikon masu batar da mutane a matsayin mai taimako na wajen halittuna ba <clears throat> Allah bai rike wani a matsayin mai taimakonsa a lokacin da yake halitta ba saboda haka babu wanda yake da hoton yadda ɗan adam ya faro halittarsa zuwa yau duk wanda ya ce maka ga matakai da ɗan adam ya bi na tsarin halittarsa babu shakka ƙarya ya yi tunda ba shi a lokacin da Allah maɗaukaki yake halittarsa mai da ƙasa bare a ce ya ɗauki wannan sura ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان خلقا مستقلا مكتملا abinda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani lokacin da ya tashi halittan ɗan adam ya halicce shi ne a tsarin da ya so ya gan shi a kammale ba wai an yi shi ne farkonsa yana lankwashe a hankali yana miƙewa har ya samu daidaituwar halitta ba la yanda Allah ya so halittar mutum haka ya halicce shi nan take kar ka ɗauka ai farkon halittar mutum yana da gashi a jikinsa yau da gobe gashin yana fita har da can farkonsa dabba ne Baka tunani a ƙur'ani Allah maɗaukaki ya magana da mala'iku har ma ya ba su labari bi sha'ani khalqihi qabla an yujidahu Allah ya tara mala'iku yana gaya musu ga abin da zai yi kuma Allah ya gaya musu abin da zai halicci annabi Adam da shi yace da ƙasa zai yi shi kaga an ma riga an gama komi eh, eh, an halicci annabi Adam da ruwa da ƙasa an gaya wa mala'iku duka suratul hajji ayatul biyar Allah ya bawa mala'iku labari wannan duk an riga an gama ga kuma hadisin sunan abi dawud kitabu sunna babun fil qadri hadisin abu musa al-ash'ari hadisi na dubu hudu da da da dari shida tisin uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa adam min qabbatin qababaha min jami'il ardi Allah ya halicci annabi adam ne dalilin damka guda ƙasa da danki guda wanda Allah maɗaukaki ya ciro daga sassan duniya gaba daya gabas da yamma kudu da arewa an ɗaiɗaibo laka ta ko ina aka zo aka haɗa wuri guda Fa a banu adam ala qadril ardi annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa kake ganin halittar yan adam ta fito a yanayin wato siffar ƙasa ɗin. kamar yadda ƙasa take ja'a minhum al-ahmar akwai jar ƙasa shi yasa ake samun jar fata wal abyad akwai farar ƙasa shi yasa ake samun eh, farar fata wal aswad akwai bakar ƙasa shi yasa ake samun bakar fata inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa baina zalika da ma tsakanin haka sannan kuma as-sahalu akan samu ƙasa mai wahalan hawa tudu kafin ka hauta sai kayi zuba to haka wani mutumin mu'amala da shi kafin ku gama sai ka wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sahalu wal hazn wani kuma kaman gangara ne in kana tafiya wata kasar da ka zo gangara ne sai kaga ka tafi nan da nan ka gama to haka wani mutumin mu'amala da shi na da sauki manzon Allah ya ce wal khabith wata kasar da kanta tana wari to haka halittar dan adam yake wani halinsa ba shi da kyau wa tayyib sannan kuma akwai mai kyawun hali kamar yadda kasa din ma akwai mai kyau wannan hadisin yana sunan abi dawud yana sunan tirmidhi hadisi ne ingantacce babu shakka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da shida talatin, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da yake cikin alqur'ani Allah ya gaya wa mala'iku zai halicci dan adam ya gaya musu da irin abin da zai halicci dan adam kuma an ma tara kasan daga sassa gashi na duka yadda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani haka nan kuma Allah ya tabbatar a cikin alqur'ani misali a suratu sad aya ta saba'in da biyar lokacin da Allah yake tambayin Iblis. Kala ya Iblis ma mana aka an tasjuda. Kala ya Iblis ma mana aka an tasjuda lima أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله سبحانه وتعالى يا إبليس يا كي إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي me ya hana ka yi sujuda ga abin da na halitta da hannaye na kaga nan ma kuma Allah ya tabbatar mana irin halittar da ya ma annabi Adam ba yanda aka halicci duniya bane halittar dan Adam ta samu daraja ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna da hannunsa haka kuma Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa. Yace ya aka yi kaƙi yin sujuda ga wanda na halicce shi da hannuwa na, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. A shi kaga maganar cewa an faru daga biri bai mata su ba. Allah da hannunsa ya halicci annabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa astakbarta an kunta min al'ali. shin girman kai kai ko ko saboda kana cikin maɗaukaka shi yasa baka yi sujuda ga annabi adam ba kala sai ya ce ana khairun minhu saboda halitta ta tafi tashi kalaktani min narin wa kalaktahu min din ah, ala kulli halin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana halittar annabi adam halitta ce da ta samu daraja saboda da hannuwansa Allah madaukaki ya halicce shi ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل abinda su turawa suke cewa farkon mutum a naƙasa yake daga baya ne ya samu kamala me ake nufi da naƙasa wata farkonsa ba mamaki kadangare ne yake yawo daga nan ya koma guza har da ya da kuma ya zama mutum halittar tana ta canzawa har daga baya ya samu kamala Wata abin da suke gwada maka shine ba mamaki mutanen afirka ba su ma gama samun kamala su ba shi yasa suke da bakar fata amma su fararen fata sun riga sun wuce wannan wato wannan martaban da dadewa saboda haka su sun kai makura ta wajen sabon kamala na halittar dan adam asalin dan adam ya fara da ƙasa, yana yana tafiya a hankali har da ya samu kamala abinda suke cewa kenan amma kuma a musulunci ya to opposite na haka ne farkon farkon dan adam ne yake da kamala ƙarshensa yana da naƙasa hmm. abinda musulunci ya karanta da mu kenan Allah ya sa mun gane hmm. farkon dan adam yake da kamala ƙarshen shi yake da naƙasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin halitta na dan adam a tarihi sune waɗanda duniya za ta kare suna da rai saboda su ne mafi sharri makura a halittar dan adam wato kenan halittar farko ita ce mafi daraja halittar ƙarshe ita ce mafi naƙasa Allah madaukaki ya halicci dan adam cikakkiyar kamala to amma sai ya dinga na ƙasa kaga sabanin abin da su suka faɗa farkon halittar ɗan adam a na ƙasa sannan yake samun kamala daga baya cika bal kana kamilan thumma akhadha yatanaqasu al-khalq yanda muka faɗa haka ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahihul bukhari wurare biyu <clears throat> yana sahihu muslim yana kitabul janna wa sifatu na'imiha wa ahliha hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu azza wa jalla ma adama <clears throat> khalaqallahu azza wa jalla adama Allah ya halicci annabi Adam wa tuluhu situna zira'an tsawansa lokacin da aka gama halittar annabi Adam tsawonsa zira'i 60 ne zira'i 60 <clears throat> tsawon annabi Adam alaihi salam in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga farkon halittar annabi Adam yana da tsawo yana da girma manzon Allah ya ce ya kai zira'i sittin falamma khalaqahu lokacin da Allah ya halicci annabi Adam kala sai ya ce masa izhab fa sallim ala nafar kaga ga wata jama'ar mala'iku can tana zaune Allah subhanahu wata'ala ya ce marka je ka musu sallama wa hum nafarun minal mala'ikati julusun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa fastame ma yujibunaka ka saurari amsar da za su baka kaga darasin farko ga annabi adam lokacin da Allah ya busa masa rai darasin farko ga annabi adam lokacin da Allah ya busa masa rai Allah madaukaki ya ce mar ka je ga wata jama'ar mala'iku suna zaune ka je ka yi musu sallama ka saurari amsar da za su baka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatika saboda amsar da suka baka din nan ita ce gaisuwarka da kuma zuriyarka har zuwa tashin kiyama qala annabi adam fa zahaba sai ya taho wajen wannan jama'ar mala'iku da suke zaune fa qala yace musu assalamu alaikum ka je ka musu sallama annabi adam alaihi salam har ya fahimci sallaman da Allah yake nufi saboda Allah madaukaki ya riga ya samar wannan ilimin faƙazu sai suka ce assalamu alaika wa rahmatullah aminci ya tabbata gare ka da rahamar Allah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rahmatullahi kaga sun masa ƙari shi ya ce assalamu alaikum sai suka ce wa rahmatullahi suka yi ƙari bayan sun ce assalamu alaika ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kullu man yadkhulul janna don haka duk wanda zai shiga aljanna tunda shi dan adam ya samu matakin halitta guda biyu a rayuwarsa na duniya akwai matakin farko akwai na ƙarshe matakin farko shine halittar annabi adam yana da tsawon zira'i sittin mataki na ƙarshe kuma halittar dan adam ta riga ta na kasa manzon Allah ya ce to duk wanda zai shiga aljanna zai shiga ne ala surati adam akan surar annabi adam a ranan da Allah ya halicce shi wa tuluhu 60 zira'an yana da tsawon zira'i 60 kaga kenan mutum zai shiga aljanna da siffa ta kamala shi yasa aka baka siffar annabi adam alaihi salam lokacin da zaka shiga aljanna uh, Allah madaukake sa ita ce makomar mu falam yazal al khalqu yanqusu ba'dahu hatta al an shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tun daga ranar da Allah ya halicci annabi adam akan zira'i 60 halitta bata gushe ba raguwa take har zuwa yanzu wato tun daga lokacin halittar ɗan adam na ƙasa take tana raguwa har dai aka kawo yanzu kuma har zuwa tashin kiyama wannan hadisin abu huraira akwai hadisin anas bin malik wanda yake kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma khalaqa adam lokacin da allah ya gama halittar annabi adam wa nafakha fihi ruha allah ya busa masa rai a ƙasa sai yayi atishawa lokacin da rai ya shiga jikinsa sai ya yi atishawa faƙala sai ya ce alhamdulillah in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi adam ya yi atishawa ya ce alhamdulillah na haka wace kalma ce ɗan adam ya fara yin ta a duniya ita ce zikirin allah lokacin da rai ya shiga jikinsa sai ya atishawa sai ya ce alhamdulillah shine manzon allah ya ce fa fahamidallaha bi iznihi ba zaɓinsa ba ne wannan tsarin Allah ne ya ga dama ne ya sa annabi Adam kalmar da za ta fito bakinsa ta zamanto zikirin Allah ba dabararsa ba ne manzon Allah ya ce fahamidallaha bi izni sai annabi Adam ya gode ma Allah ya yi ma Allah godiya da izinin Allah ɗin eh, ya yi atishawa ya ce alhamdulillah faƙala lahu rabbuhu sai Allah mahaliccinsa ya ce masa yarhamukallahu ya Adam Allah ya maka rahama ya kai Adam kaga a matakin farko ke na zikiri wanda shine asalin sunna tun zamanin farko idan mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce mai yarhamukallah wannan ya samo tun daga farkon halittar annabi Adam alaihi salam Allah ya ce masa izhab ila ula'ikal mala'ika ila mala'in minhum julusin ga wasu jama'ar mala'iku can suna zaune ka je ka same su fa sai ka ce musu assalamu alaikum annabi adam ya tafi ce musu assalamu alaikum qalu suka ce wa alaikas salam wa rahmatullah thumma raja'a ila rabbih inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar Anas bin Malik kenan sai annabi adam ya koma wajen Allah mahaliccinsa ya koma wajen Allah haka manzon Allah ya faɗa wato bayan ya je ya musu sallama ya koma wajen Allah bi ma'ana wajen da dama can aka halicce shi din nan ya koma gurin lokacin da ya dawo faƙala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce masa inna hadhihi tahiyyatuka to kaga wannan gaisuwa ita ce gaisuwarka wa tahiyyatu nabiyyika banika bainahum kuma ita ce gaisuwar ƴaƴanka zuriyarka wanda ita ce gaisuwar da na yarda da ita su rika yi tsakanin su yasu faqala Allah lahu wa yadahu maqbubatan Allah subhanahu wata'ala yana da hannuwa guda biyu ya rufe su in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannuwa guda biyu ya dunkule su ya rike su bai bude ba walahul masalul a'la Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabi Adam ikhtar ayyuha ayyuhuma shi'ita daga cikin waɗannan hannuwan nawa guda biyu ka zaɓi guda Allah ya ce ma annabi Adam alaihi salam kala sai ya ce ikhtartu yamina rabbi na zaɓi hannun daman Allah mahalicina annabi Adamu ya ce na zaɓi daman Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da manzon Allah ya faɗi haka na zaɓi damar Allah na sai manzon Allah ya ce wakilta ya dai rabbi yaminun mubaraka hannuwan Allah guda biyu ne amma duka hannuwansa ɗin gaba ɗayansu dama ne masu albarka babu hau in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa ka mislihi shay'un ba a misilta Allah da halittunsa anan ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar da abin da yazo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana da hannuwa guda biyu wannan yazo cikin alqur'ani yazo cikin hadisan manzon Allah masu yawa sannan Allah subhanahu wataala hannuwansa guda biyu din nan duka dama ne wannan aqidar ahlus sunna kenan saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam ya je ya umarce shi ya je wa mala'iku sallama ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki ya rike hannuwansa guda biyu bai bude ba sai ce ma annabi Adam ka zaɓi guda annabi Adam ya ce ikhtartu yamina rabbi na zaɓi hannun daman Allah mahalicci na sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai wakilta yadai rabbi yaminun mubaraka duka hannuwan Allah guda biyun nan dama ne masu albarka wannan ita ce akidar ahlus sunna ka yarda Allah ke yana da hannuwa guda biyu ka yarda waɗannan hannuwan gaba ɗayan su dama ne sannan kada ka misilta Allah tabaraka wa ta'ala da wata halittarsa shi da kansa ya faɗa laysa ka mislihi shay'un in ka duba majmu'u fatawa na Islam mujallal na 17 shafi na 93 za ka ga bayani mai tsawo a kan abin da ya shafi hannuwan Allah tabaraka wa ta'ala ka yarda hannuwan Allah babu hagu to anan malamai akwai waɗanda suke tawilin wannan hadisi suna cewa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannuwan Allah maɗaukaki gaba ɗayansu dama ne saboda fahimtar hagu ga ɗan adam duk abin da aka ce ma wannan hagu ne kakan ɗauka bai kai daman alkhairi ba ya gaza wajen kaiwa dama ta wajen alheri ko kuwa a'a yana tare da sharri wannan tunanin dan adam haka ne duk abin da aka ce mai aka ce ma hagu ne to baka tunanin akwai alheri tare da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce wa annabi Allah ya ce ma annabi Adam ka zaɓi hannu guda annabi Adam ya ce na zaɓi hannun dama sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to ku sani duka hannuwan Allah matsaukaki dama ne manzon Allah sai ce mubaraka masu albarka wato abin nufi duka hannuwan Allah guda biyu masu albarka ne hannun dama bai fi na hagun albarka ba na hagun bai fi na dama albarka ba to duk ɗaya suke saboda haka don an ce maka annabi Adam ya zaɓi hannun dama kar ka ɗauka hagun hagun Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da albarka shi sa manzon Allah ya faɗi haka amma hakikatan don an ce misali akwai hagu ga Allah ba laifi bane wannan fahimtar wasu malamai kenan amma mafi inganci shine ka bar maganar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kilta yadai rabbi yaminun mubaraka hannuwan Allah guda biyu dukkan su dama ne kuma masu albarka wato Allah bai da hannun hagu lokacin da annabi adam ya zaɓi hannun dama sun ba sai Allah ya buɗe hannu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. da ya buɗe hannun. fa'iza fiha adam wa zurriyatu sai shi cikin tafin hannun Allah maɗaukaki akwai rayukan mutane gaba ɗaya kama daga kan annabi adam ɗin har zuwa zuriyarsa kaf duk ɗan adam Allah maɗaukaki ya kawo halittarsa a cikin wannan tafin hannu fa'iza fiha adam wa zurriyatu ga annabi adam a ciki kuma ga zuriyarsa gaba ɗaya a ciki sai annabi adam yana ta kallo yana ta kallon yan adam da suke cikin tafin hannun Allah madaukaki faƙala sai ya ce ai maha'ula ma haula waɗannan menene haka faƙala sai Allah madaukaki ya ce haula ai zurriyatuka waɗannan da kake gari gaba ɗayan su sune zuriyarka su ne ‘yan adam fa'iza kullu insanin maktubin umruhu baina ainihi in ya duba da kyau kowane mutum sai ya ga a daidai tsakanin idanunsa biyu an rubuta shekarun da zai yi a duniya kowane mutum guda ɗaya a tsakanin idanunsa guda biyu nan an rubuta ga adadin shekarun da zai yi a nan duniya fa'iza fihim rajulun abuwa'uhum kenan kowane mutum da irin hasken da yake da shi yanayin imaninka yanayin haskenka sai ga wani mutum da ya fi haske a cikin tafin hannun Allah tabaraka wata'ala aw min awduwa'ihim koko daga cikin mutanen da suka fi haske Faƙala sai annabi adam ya tambayi Allah ya rab man haza waye wannan wanda ya fi haske a cikin jama'an nan koko yanda ya taho wata riwaya waye wannan wanda haskensa yake cikin waɗanda haskensu ya fi ƙarfi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce haza ibnuka Dawud wannan shine ɗanka Dawuda wato annabi Dawudu shine wanda annabi Adam ya gaishe yana daga cikin waɗanda hasken su yafi ƙarfi daga cikin halittu na ‘yan adam waɗanda Allah maɗaukake nuna masa. qad katabtu lahu umra arba'ina sana Allah maɗaukake ce to shi Dawudu ɗin na rubuta masa shekara arba'in zai yi shekara arba'in kawai zai yi a duniya kala sai annabi adam da yake yana kallon kowane mutum ga shekarun da aka bashi ya gana shi shi kansa an bashi dubu ne sai ga wannan kuma kuma haskensa yana da ƙarfi koko ya mafi haske daga cikin rayukan da Allah maɗaukake nuna wa annabi Adam sai zamanto shekarun da aka bashi a duniya duk guda arba'in ne sai ce masa ya rabbi zidhu fi umrihi ka masa ƙarin shekaru mana in ji annabi adam ƙala sai ya ce za ka lazi ka tabtu lahu wannan shine abin da na riga na rubuta ƙala sai ya ce ai rab zid ka ƙara masa fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana in kuwa babu halin ƙari to a rage nawa daga cikin dubu din na a dauki guda 60 a bashi kaga in aka bashi 60 akalla da ya cika ɗari ai ko ni kuma samu ɗari tara da yan kai kala sai eh, eh, Allah subhanahu wataala ya ce to ni dai bazan kara masa ba amma tunda daga naka kace a diba an tawa zaka wannan kuma ruwanka kenan an riga an karbi bukatar annabi adam sai aka dibi nashi shekaru aka kara wa annabi dawud alaihi salam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma uskina aljanna sannan aka ɗauki annabi adam aka sashi a gidan aljanna masha Allah thumma uhbita minha har dai aka kai lokacin da aka saukar da shi daga aljanna aka kawo shi nan duniya to da aka kawo shi nan duniya na adamu ya uddu li nafsihi annabi adam yana littafi duk shekara sai ya ware adadin shekarun da ya a duniya da kuma tunanin nawa suka rage yau da gobe an ce zara bai barin fa atahu malakul maut sai ga mala'ika mutuwa ya zo shekarun sun kare fa qala lahu adam annabi adam ya ce masa kad ajjalta kai garaje ba yanzu ka ba ta kazo ba in ji annabi adam kad kutiba li sana ka manta ne aini dubu aka ban kuma ina lissafi kowace shekara in ji annabi adam shekara dubu aka bani kuma ina lissafi don haka ka koma lokacin tafiya na bai yi ba kala sai mala'ika yace ce bala kwarai dubu aka baka walakin naka ja'alta ka dawudu 60 sana amma har ka manta ba ka bi sittin ka ba mu ɗanka dawudu ba to ai 60 din ne da ka bayar shi yasa sai na zo yanzu fata hada annabi adam ya ah, ni ban ba da wani sittin ba kaga inda aka yi wancan alkawari ba nan duniyan bane fajahada a ni ban bada wani sittin ba in ma ya bada sittin ai shi mala'ika baya gure wannan shi da Allah ne shi ne annabi Muhammad yake fajahadat zuriyatuhu shi sa kaga yan adam suke da gardama mutum zai yi abu daga baya ya turje akan shi fa bai yi ba wannan sai annabi Adam yayi mantuwa fa nasiyat zuriyatuhu shi sa zuriyar annabi Adam suka zama masu mantuwa قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي فمن يومئذ دقرانا da annabi adam ya yi gardaman waɗannan shekaru da ya kyautansu daga wannan rana Allah ya ce to an yi sharaɗi umira bil kitabi wa shuhudi duk abin da ya zama tsakanin mutum da mutum to a ɗauko takarda a rubuta kuma a nemo shi saboda dan adam mutum ne mai gardama idan annabi adam zai manta abin da ya faru tsakaninsa da Allah to bare kuma wani to inda ya zama mu'amala ce tsakanin mutum da mutum manzo Allah ya ce ku rubuta don ba mamaki gobe in ka dawo ya ce ya manta ko kuma ya ma musanta wannan hadisin yana cikin jami'ul imam tirmizi kitabul adab abwabul amsal uh, hadisi na 3315 hadisi na ingantacce yana sahihul jami'i sagir hadisi na 5208 uh, walidhalika don haka aqida ta musulmai ita ce المؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم muminai za su shiga aljanna ne suna masu cikakken halitta kamar yadda Allah madaukaki ya halicci annabi Adam a zamanin farko ya halicce shi akan kamala hakanan mutane suke shiga aljanna a irin wannan siffa to kaga wannan ya saba ma abin da su turawan suka faɗa sannan na uku idan ka yarda farkon halittar ɗan adam daga gwaggon biri to an samu tukka da warwara ke na cikin alkur'ani a wajenka domin Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul isra'i Allah bai taɓa wulakanta halittar ɗan adam wala kad karramna bani adam wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا kaga wannan aya ta suratul isra aya ta 70 Allah subhanahu wataala yace wa laqad karramna bani adam lalle hakika mun daraja halittar ɗan adam inji Allah madaukaki mun daraja halittar adam ina aka ce farkon halittarsa gwaggon biri ai an wulakanta halittar shi hmm? ba a cewa wanda farkonsa biri ne a ce kuma an daraja shi wa hamallahu fil barri wal bahari Allah madaukake ce mun mun ɗaukaka su a rayuwarsu na kan tudu da kuma cikin ruwa wa razaqnahum min at-tayyibati mun arzuta su da abubuwan ci masu kyau wanda in ka dubi halittar dan adam shine wanda yake gyara abin da zai ci banda sauran dabbobi banda dabba dabba yaushe ta san idan an kashe a wanke naman a dafa a gyara a sa gishiri a sa barkono a sa magi ko kafin ma a ci dabba ba ta wannan amma halittar dan adam ita ce Allah madaukake ya martaba ta yasa kaga dan adam abinda zai ci ma sai mai kyau sai ya gyara shi wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila Allah madaukake ya ce mun fifita mutane akan da yawa halittun da muka yi iyakan fifitawa Allah madaukake ya daraja halittan ɗan adam ya fifita shi haka ya faɗa mana kuma a suratul tin yace laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani fi ahsani taqwim mun halicci ɗan adam a sura mafi kyau Eh, za a ce suran biri ai ba sura ne mafi kyau ba don haka wannan duka ya zamanto kaman warware ayoyin alkur'ani mutum yake akwai hadisin anas bin malik wanda yake ba da labarin lokacin da allah ya halicci annabi adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma sawwara allah adama fil janna lokacin da allah ya suranta halittar annabi adam a ina aka suranta halittar annabi adam a gidan aljanna a gidan aljanna aka suranta halittar annabi adam in ji annabi muhammad an ɗebo laka daga duniya sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa Allah subhanahu wataala ya tara ƙasa daga sassan duniya aka kwaba sai Allah ya kyale kasan bayan an suranta halittar mutum ɗin an suranta halittar ba a busa mata rai ba ga mutum nan a kwance illa iyaka abin da ya rage kawai a sa masa rai amma Allah bai sa masa ba sai ya kyale shi haka na wani lokaci mai tsawo ala iblis yutifu bihi sai iblis ya rika zagayowa yana duba yana zagayawa yana kewaye wannan mutumin da yake kwance yana sa, yana duba shi ya wato yana neman inda yake da nakasu tun ma ba a busa ma dan adam rai ba don haka iblis ya daɗe yana kulla sharri ga dan adam tun annabi adam ba a busa masa rai ba iblis yake gewaye jikinsa yana duba ina ne yake da nakasa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yutifu bihi yanzuru ma huwa yana zagaya shi yana duba to shi wannan menene lokacin ma san cewa Allah zai halicci mutum bane babu wanda ya san me illa dai gashi nan an gama halittar mutum din ba kuma wanda ya taba ganin wannan halitta to iblis sai yana zagaya shi yana duba menene fa nan ma ra'ahu ajwab da ya lura da kyau sai yaga ga ai cikin dan adam wato empty ne babu akan samu kafa akwai sarari a cikin dan adam kenan ba sandare yake gaba ɗayan shi ba inda dan adam a sandare yake to an ba a tunanin akwai kafan da za a iya shiga sai ga ai dan adam cikin sa babu komai akwai kafofi da yawa daga nan a rafa annahu khuliqa khalqan la yatamala sai kada ka yi wannan mutumin bayi da cikakken kamala akwai za a samu rauni tare da shi wato akwai ta inda zai iya shigansa daga nan ya gane ka duba sharhin nawawi hadisin yana cikin sahihu muslim hadisin yana sahihu muslim uh, al-imam nawawi yana cewa la yamliku nafsahu wa yahbisuha an shahawati iblis har ya gama fahimtar yanda rayuwar dan adam za ta kasance ta la'akari da yanayi sa lokaci yana kwance sai ya gane mutum ba zai iya mallakan sha'awa ba ba zai iya mallakan yunwa ba da duk duk abin da mutum zai iya nema wato sa a rayuwar shi to ana iya amfani da wannan hanya ta wannan hanya a samu cutar da shi bi ma'ana la yamliku daf'al waswasi an wa qila la yamliku nafsahu illa al-ghadab wal marad jinsu bani adam wato iblis ya fahimci cewa yana iya samun damar shiga jikin ɗan adam ya samar wasu wasi yana iya amfani da kafofi na ɗan adam kamar misali ta yunwa ya samu batar da mutum ko ya amfani ta sha'awa ya batar da mutum ko kuma ta ɓace rai ya batar da mutum ya dai fahimci cewa halittar ɗan adam tana da rauni wannan hadisin yana cikin sahihu muslim kitabul birri wasilati wal adab babu khalqil insani khalqan la yatamalak hadisi na 2611 eh, hadisin Anas bin Malik kuma yana cikin al-Musnad Ahmad akwai hadisin Abu Darda'i shi ma yana da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khalaqallahu Adama hina khalaqahu lokacin da Allah ya halicci Annabi Adam bayan ya gama halittansa fa baraba katifahu al-yumna sai Allah ya bugi eh, wato kafadarsa ta dama kafadar Annabi Adam fa akhraja zurriyatan ba sai Allah ya fitar da zuriyar annabi adam wato yan adam aka fitar da rayukansu suna kamannin farare ka annahum zur ƙanana kamar ƙwayan zarra Allah ya tara su wa daraba katifahu yusra kuma Allah ya bugi kafadar annabi adam ta hagu fa akhraja zurriyatan sauda nan kuma sai Allah ya fitar da zuriyar annabi adam amma launin baki ka annahu humam yanda ka san gawai Allah ya fitar da waɗannan zuriyar annabi adam masu launin fari ta kafaɗarsa ta dama waɗancan kuma baƙaƙe ta kafaɗarsa ta hagu faƙala lillazi fi yamini bayan ya tara su ya ce ma waɗannan da ke damansa ilal jannati ku ne za ku tafi gidan aljanna waɗanda aka fitar daga kafaɗar annabi adam na hagu ya ce ilan nari ku ne za ku tafi wuta wato kenan Allah ya riga ya gama komi tun a lokacin da aka gama halittar annabi adam an san waye zai zo duniya shekara nawa zai yi yaushe zai mutu kuma ina zai tafi Allah maɗaukaki ya riga ya gama wannan Allah kyautata makomarmu. kuma hadisi na ingantacce ka duba silsilatu sahiha hadisi na 49 waɗannan hadisai duk suna tabbatar mana yanda halittar annabi adam ta kasance a farkon zamani sai zamanto sabanin hakan a ce maka wai halittar mutum ba daga hakan ta faru ba ta faru ne daga halitta na gwaggon biri to bil hakika yarda da wannan inji ibn usaimin usaymin babu shakka ne duk musulmin da zai gaskanta wannan to ya fita addinin musulunci wannan kaɗan kenan dalilai masu yawa ta sashen hadisai da ayoyin alkur'ani inda za ka samu littafin ah, da umar sulaimanul ashkar littafin da ake kira al'aqidatu fillah shi dr umar suleiman Alashkar yana tare da jami'a ta jordan har yanzu yana cikin almajiran albani marigayi allah maɗaukaki ya masa rahama wannan littafin al'aqidatu ya yi maganganu a kan wannan ƙorafi da ake cewa ɗan adam farkonsa daga biri ne ya jero dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa yarda da hakan yana iya kai mutum ga ridda Allah maka kuke kare haka kuma akwai wani littafi da ake kira al fi asr ilmi littafin Muhammad Farid Wujdi shafin 797 nan ma in ka duba haka zaka ga bayanai masu yawa ta sashin ayoyin alkur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to abu na biyu da ya kamata mu sani game da wannan aya ta farkon suratun nisa Allah madaukaki ya tabbatar mana cewa halittar farko ita ce halitta ta annabi adam alaihi salam ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halicci mutane daga rai ɗaya shine ran annabi adam alaihi salam to wannan babu saɓani a tsakanin malaman sunna a kansa duk malaman tafsiri sun yarda annafsul wahida hiya nafsu adam alaihi salam bittifaqil a'imma Allah ya halicci mutane daga rai ɗaya wane wanne ne rai ɗaya ce annabi adam ake nufi babu wani malami wanda ya musanta wannan babu shakka duka ɗan adam farkonsa daga halittar annabi adam so amma ka ci gaba wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar wannan rai din daga jikinta wannan fassara guda ne babu ittifaki akan cewa ana nufin hawa'u ne ana wato fihi ikhtilafun fi man min al-a'imma man yaqulu inna hawa lam tukhlaq min adam wa inna ma nafsi ka lura da lamirin da ya taho cikin wannan aya wa khalaqa minha Allah ya halitta daga ina kaga minan nafsil wahidi an nafsul wahid allazi khuliqa adam min. Allah ya halicci ku mutane gaba ɗaya daga rai ɗaya sai ya kuma ya halicci matan wannan rai ɗin daga rai ɗaya me ake nufi wato da annabi adam da hawwa'u Allah ya halicce su daga abu guda kenan ba wai ana nufin Allah ya fitar da halittan Hawwa'u daga jikin Annabi Adam ba Allah ya sa mu gane rabin aya akwai ittifaki akan cewa Annabi Adam ake nufi annabsul wahida هذا مفهوم تماما انما اراد الله تعالى بابه ادم عليه السلام باتفاق الائمه annabi adam shi ake nufi da cewa Allah ya halicci mutane gaba ɗaya daga jikinsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum Allah ya halicce ku gaba ɗayan ku ya ku mutane min nafsin wahida wane ne wannan ittifaqan asa annabi adam amma daga nan kuma zuwa ƙarshen aya babu ittifaqi wato wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar rai din daga ina minha yace daga jikinta me ake nufi minan nafsil wahid ko min min adam alaihi salam kaga nan lamirin yana iya komawa ga cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida lamirin yana iya komawa ga nafsin wahida ko kuwa ya koma ga ainihin annabi adam da ake nufi a nan aka samu sabani wanda aka samu wasu malamai da suke cewa Allah maɗaukaki bai halicci hawa'u daga jikin annabi adam ba Allah ya samu gani fahimta biyu ne akasarin malaman sunna suna cewa abinda Allah yake nufi shine ya halicci hawa'u daga jikin annabi adam wannan galibin malaman tafsiri abinda zaka bude ka gani kenan in ka bude tafsiri haka zaka gani wa khalaqa minha Allah ya halitta daga jikin annabi adam zawjaha ya halicci matar annabi adam haka malaman tafsiri suke fassarawa to amma ba lalle bane saboda lamirin nan yana iya komawa ga ga da ake magana akai yana iya komawa kuma ga annabi adam din saboda haka aka samu waɗanda suke ganin ai Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa'u ne daga abu guda minan nafsil wahid illa iyaka ba a halicci Hawwa'u daga jikinsa ba daga cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai Muhammad Rashid bin Ali Ridha mai tafsirin da ake kira tafsirul mana wannan malamin ya rasu a Misra a 1935 shekarunsa saba'in da bakwai da mutuwa yanzu yana daga cikin manyan malamai da aka yi kwarai a ƙasar masar saboda tafsirinsa yana da ya samu shahara da kuma karbuwa a duniyar musulunci tafsirul mana in ka duba suratun nisa tafsiru qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum mujallad 471 wannan malami yana cewa amma qauluhu ta'ala wa khalaqa minha zawjaha ma'anarsa alal wajhi alladhi qarrarnahu yadhharu bi tariqi al-istikdam bi hamli an-nafs ala al-jins abinda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida min nafsin wahida yana nufin jinsi guda wa khalaqa minha zawjaha bi ma'ana wa khalaqa min al-jinsi nafsihi zawjaha daga wannan jinsin Allah ya halicci matanku wato abin nufi Allah ya halicci maza da mata a jinsi na ɗan adam ba wai ana nufin Allah ya halicci mace daga jikin halittar ɗan adam ba kenan suna ɗaukar lamirin a matsayin jinsi wa i'adatu bamir alaihi bi ma'ana ahadi zawjayn ay bi ja'al al-afafi ala mahzufin yunasibu zalika wa hadha kama qalahu al-jumhur وجد تلك الحقيقة أولا ثم خلق لها زوجها من جنسها هذا شيء أبينا ما لم تفسير كيف هذا farkon halitta shine annabi Adam bayan Allah ya gama halittar annabi Adam sai aka halicci Hawwa wanda shine akasarin malaman tafsiri abin da suke faɗa qalu suna cewa inna ma innahu khalaqaha min bil'ihi al Allah ya halicci Hawwa daga kashin haƙarƙari na gefen hagu na annabi adam wa huwa na'ibun lokacin yana barci annabi adam yana barci Allah ya cire kashin haƙarƙarinsa guda ɗaya na gefen hagu ya halicci hawa'u wanda shine sarri malaman tafsiri abin da suke fassara wannan aya da shi kenan wa khalaqa minha zawjaha amma sai malamin nan yace wa zalika ma surriha bihi wannan yanda aka malaman tafsiri suke faɗa din nan haka yazo karara a cikin bible fil fasl thani min safr takwin ka duba genesis a littafin bible sura ta biyu aya ta 21 zuwa 22 a bible zaka gani annabi adam yana barci Allah ya cire kashin sa guda na gefen hagu ya halicci hawa abinda malamin da yake faɗa yadda malaman tafsiri suke faɗa ya dace da abin da ya zo a cikin bible wa da fi ba'd al-ahadith ولولا ذلك لم يخطر على بال قارئ القرآن وهناك قول آخر sannan akwai wani fasara da malamai suke ma wannan aya kamar fasaran razi kenan yadda yake faɗa a cikin a tafsirinsa alhafizun razi yana cewa wa khalaqa minha zawjaha ma'anarsa jinsi fa kana mislaha idan aka ce khalaqa minha zawjaha ana nufin min jinsiha Allah ya halicci mace daga jinsin halittar namiji kamar ana cewa dan adam an halicci matarsa daga halittar shi biri daga halittarsa in ka koma karnuka daga halittarsu wato kowane jinsi Allah ya halicci mata daga jinsinsu Allah bai saka mata na jinsin dan adam su fito daga jinsin aljanu ba shine abin da Allah yake nufi da cewa wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar dan adam daga jinsin halittar dan adam Allah ya mun gane eh, ya ba da misali da wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suke nuna haka suna nan da yawa kamar misali a suratul rum aya ta 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون kaga wannan aya ta 21 ta suratul rum ta tabbatar da cewa abinda ake nufi da khalaqa minha zawjaha a tafsirin al-Imam ar-Razi shine Allah ya halicci mace daga jinsin namiji ba ana nufin Allah ya halicci mace daga jikin namiji ba kamar misali ayan ta suratul eh, rum wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halitta muku daga jinsinku azwajin ya fitar da matanku daga jinsinku ba wai daga jikinku ba min anfusikum anan yana nufin min jinsi khalqikum azwajan litaskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa misali yau da za a ce matarka aljana ce ai kaga babu nutsuwa ko babu nutsuwa don inda ta girma sai ka duba lafiya ko koko ya zamanto matarka a ce to kuma ta hito daga biri nan ma ko ba zaman lafiya don dole sai ka kawo mai gadi a gidan saboda barnan da za ta yi koko a ce matarka ta hito daga karnuka to shi sa sai Allah ya halicci matarka daga jinsin halittanka na dan adam me yasa yayi mata daga jinsi ɗaya da kai litaskunu ilaiha don ku iya zama don idan aka ɗauko matan daga wata halitta daban ba zaman lafiya abin da kake so ba shi take so ba ba mamaki mahalittar naku ya saba ma juna eh, bisa ga wannan dalili Allah madaukaki cikin hikimarsa sai ya halicci mata daga jinsin mu mutane wajen ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya saka soyayya a tsakaninku ya saka tausayi wato wannan shi ke sa ka iya zaunawa da matan har zuwa mutuwa shine malamai suke cewa dalilin zamanka da mata saboda halittanku asalinsa guda ne saboda dukkan ku mutane ne inda ba mace bace ba za ku gama lafiya ba inda ba dan adam bane mace take aure ba a gama lafiya haka don haka duk wanda aka ce ma yana tare da aljani samar ido da wuya su shekara don bayan da za a yi dan adam ya zauna da wanda ba halittarsa ɗaya ba a ce kuma an zauna an samu kyakkyawan zama ba za a taɓa samun zaman lafiya ba dole ya cutar da kai ko kai ka cutar da shi saboda haka yasa abu na farko shine dole sai an samu daidaituwar jinsi kafin ake samun nutsuwa ta wajen zama da mace sannan abu biyu da Allah ya faɗa cikin ayan nan mawadda wa rahma farko abin da ke sa ka zauna da mace shine soyayya a lokacin tana budurwa halittar nan da kyau duk in ka kalle ta kana sha'awa da ta haihu ɗaya biyu uku shike na sai ka bar ma hangenta in ta wuce ma baka san ma ta wuce ba ko baka ko dubawa amma me yasa kake zaune da ita soyayyar ta fita sora ne ar-rahma lokacin kuma zama ana yi ne da tausayi in ka rabu da ita to yana zata sai ce da Allah ku yi hakuri a je zauna lafiya saboda haka abu biyu din nan kana zama ne da mace don soyayya kuma kana zama da ita don tausayi wannan shine zaka ga an zauna har zuwa mutuwa kaga wannan ya samu ne saboda jinsin ku guda inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a suratul nahli aya ta 72 yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا الله شيني وند يسكى مكو مأورا daga jinsin halittanku shi ne ake nufi da min anfusikum kamar dai ya zo a suratul rum min ayati an khalaqa lakum min anfusikum nan ma wallahu ja'ala min da aka ce min fusikum ana nufin min jinsikum a fassaran al-Imam kuma gaskiya ne waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan Allah ya saka muku yaya da jikoki ta dalilin matan kuɗin wa razaqakum min tsaye tayyibati ya baku arzikin abubuwan ci masu daɗi afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati Allahi hum yakfurun in ka dawo suratu shura aya ta goma sha ɗaya Allah maɗaukake ce fatirus samawati wal ardi fatirus samawati wal ardi جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يغرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض الله شيني وندي كيرترو هلشن سمي دكسا ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shi ya saka muku ma'aura daga jinsin halittan wa min al'an'ami azwajan daga dabbobi su ma aka sa musu jinsin wato halittan su aka sa musu ma'aura kaga kenan kun samu mata daga naku jinsin halitta su ma sun samu daga nasu jinsin halitta eh, Abin da malami yake cewa shine da'ima in kaga an ce min anfusikum a qur'ani ana nufin jinsin ku ba wai ana nufin daga ainihin jikinka ba ko da Allah madaukake ce wa khalaqa minha zawjaha ba lalle bane ya zamanto Allah yana nufin ya halicci Hawwa'u daga jikin Annabi Adam yana nufin ya halicci Hawwa'u daga jinsin halittar Annabi Adam kamar misali kuma yadda ya faɗa mana a ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم to kaga in ka ɗauka min anfusikum ana nihin daga jikinku to na zaka yi kuskure ita a kuma rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga jinsinku ba za a ce daga cikin rayukanku ba za a ce daga jinsinku daga ku mutane aka tura muku annabi mutum kaga yana jin min anfusikum min jinsi khalqikum ba wai ana nufin ai daga jikinku bane kamar kuma yadda ya faɗa mana a suratu Ali Imran aya ta 164 laqad manna Allahu 'alal mu'minina laqad manna Allahu 'alal mu'minina ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تقول الله يشي لقد من الله على المؤمن الحقيقة الله يبقى فللا كما إيماني إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم don ko Allah ya tura musu manzo daga me daga jinsinsu yace min anfusihim daga jikin rayukansu a'a ba wai Allah ya cire annabi daga jikin ranka ya turo a Allah ya ce ya turo annabi daga jinsin halittan ku ku yan adam don haka duk inda kaji an ce min anfusikum a qur'ani ba wai lalle ne ya kasance an fitar daga jikin ran ba don haka ko da Allah madaukake kuke faɗa wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar annabi adam minha daga ina ana nufin daga jinsin halittar annabi adam Allah ya samu gani eh, saboda haka malaman nan suna da wannan fahimta kamar yadda muka faɗa akwai hata sayyid kutub wanda yake da tafsirin fi zilalil qur'an sayyid kutub shi kai tsaye yake ƙaryata danganta halittar hawa'u daga jikin annabi adam alaihi salam in ka duba littafin tafsirin sa mujallar da takwas shafi na dubu da ɗari biyu da sittin da takwas yana cewa fannasu lazi ma'ana wa amsaluhu fil qur'an la yatahaddas an hadha al ghaib bi shay'in shin yaya Allah ya halicci hawa'u mun ji yanda Allah ya halicci annabi adam alaihi salam ta ayoyin alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ita hawa'u yaya aka halicce ta kuma yaushe aka halicce ta wannan babu bayani Allah subhanahu wata'ala bai ce komai kai ba malamin nan yace wa kullu riwayatin lati ja'at an khalqiha min dhal'ihi mashuba bil isra'iliyat duk wata riwaya da ka samu aka cewa an halicci hawa'u da kashin haƙarƙari na annabi adam wannan labarin bai raguwa da ƙura wanda ke alamar an ciro shi ne daga littafin banu isra'ila la namliku an na'tamidu alaiha mu ba za mu dogara da waɗannan labaran ba wallazi yumkin aljazmu bihi huwa fahaf an Allah khalaqa lahu zawjun min jinsihi abinda ayar alqur'ani ta nuna kawai shine wa khalaqa minha zawjaha inna Allah khalaqa li adam zauj min jinsi adam Allah ya halitta wa annabi adam matarsa daga jinsin halittarsa ta dan adam fasara zaujain ithnain don haka sai aka samu miji da mata eh, halittan farko ga annabi adam ga matar shi was sunna allati eh, na'lamuha an kulli khalqillah hiya zawjiyya shi yasa Allah madaukake faɗa a suratu Zariya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الله مدوكي يتي ومن كل شيء خلقنا زوجين دكان كومي da ka sani da ma wanda baka sani ba mun halicci ma'aura akwai namiji akwai mace kun tazakkaru da fatan ku yi tunani wato malaman da suke da wannan fahimta suna da yawa kamar yadda muka faɗa akwai sayyid sadiq yana da wannan fahimta sannan akwai muhammad rashidu ali riba yana da wannan fahimta akwai wani malami da ake ce masa a sheikh abdulsalam yasin yana da littafin da ake ce masa Tanwirun mu'minati shi ma yana da wannan fahimta da kuma daga cikin malamai magabata akwai al'imamun razi to sai dai kuma wannan fahimta ta saba ma akasarin fahimtar malaman sunna galibin malaman tafsiri ba haka suke fassara wannan aya ta farkon suratun nisa'i ba abin da ya sa waɗannan malamai suke musanta cewa wai Allah maɗaukaki bai halicci hawa'u daga cikin annabi adam ba suna dogara ne da cewa magana ta zo cikin bible kuma babu shakka haka ne in ka duba littafin uh, bible so the lord god cause the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and clogged up the place with flesh. Wannan ita ce aya ta 21, kuma aka ce, Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Kaga ya dace da yanda ya zo cikin littafin tafsiri abinda ya tabbata a littafin bible shine Allah madaukaki ya sa annabi adam ya fada bacci aka ce deep sleep bacci mai tsananin gaske lokacin da annabi adam yake bacci while he was sleeping he took one of the man's ribs and closed up the, the place with flesh sai aka zare kashin haƙarƙari guda na annabi adam aka halicci eh, ita Hawwa wurin da aka cire haƙarƙarin nan sai aka rufe shi da tsokan nama then the Lord God made a woman from the rib wannan kashin hakarkarin sai Allah ya halicci mace da shi he had taken out of the man and he brought her to the man sai ya kawo ita wannan mata aka kwantar da ita kusa da annabi Adam yana farkawa sai ga mata a gefen shi yana farkawa sai ga mata har an gama halittanta a gefen shi don haka abinda aya da take cewa wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halicci matar annabi Adam daga jikin annabi adam wannan shine akasarin malaman tafsiri abinda suke fassara wannan aya babu shakka cewa Allah bai halicci Hawwa'u daga jikin annabi Adam ba wannan aqida ta saba ma aqidan sahabban annabi Muhammad yana da kyau mu gane duk da cewa ga malamai da suke da hujjojinsu hujjansu eh, ai magana ta zo cikin bible to akwai malamai da suka yi martani ga waɗanda ke cewa ba za su yarda Allah ya halicci Hawwa'u daga jikin Annabi Adam ba daga cikin akwai malamin da ake cewa Sheikh Abdulrahman As-Suhaim wannan yana cikin malaman Saudi a yanzu ya ba da dalilai da yawa eh, daga cikin waɗannan dalilai na farko dan kawai magana ta zo a bible bai kamata musulmi ya ki ɗaukanta ba idan aka samu irin ta a cikin alkur'ani Allah ya samu gani falaisa kullu ma warada an bani isra'ila yuraddu jumlatan wa tafsila kar ka ɗauka duk abin da aka ce ya zo cikin bible ƙarya ne la ba duka bane yake zama ƙarya ba ko menene yake zuwa a littafin bible zaka kare ta ba bal fil mas'ala tafsilun akwai buƙatar a samu bayani kafin a ƙaryata wata magana da ta zo cikin bible malaman sunna haka suka faɗa daga cikinsu akwai shekul islam ibn taimiyya ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da sittin da hudu shekul islam ya ce hadhihi al-ahadith al-isra'iliya idan ka samu wata magana da ta zo a littafin bible fahimtar malamai magabata ba laifi bane tuzkaru lil istishhad la lil i'tiqadi ana ma iya ɗauko wannan a kafa a matsayin shaida malaman da magabata sukan ɗauki magana daga bible su uh, su yi hujja da ita a matsayin shaida Allah ya samu gane ba a matsayin aqida ba ba a matsayin sun ɗauke shi matsayin aqida ba sai dai don a matsayin shaida misali in za su yi magana akan wata matsala sai su ɗauko shaidar wannan ɗin daga littafin banu Isra'il kamar misali wannan aya da muke fassarawa wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halici Hawwa daga jikin Annabi Adam sai ka malaman tafsiri sai su koma Bible sai su dauko wannan aya da take Genesis sai su kawo ta a matsayin tana zama shaidar abin da yazo cikin Al-Qur'ani. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa daukan maganar Bible yana da mataki uku fa innaha ala salasati aqsamin ahaduha na farko ma alimna sihhatahu mimma bi aidina mimma yashhadu lahu idan aka samu magana a bible sai aka dawo cikin Alkur'ani aka samu irin wannan magana inji shekul islam ko aka dawo hadisan manzon Allah aka samu irin wannan magana fa zaka sahihun wannan magana da ta zo a bible gaskiya ce wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan magana Allah ya samu gane domin kuwa magana ta samu shaida ta gefen alkur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasani na biyu ma alimna kazibahu bima indana mimma yukhalifuhu sai ka buɗe bible sai ka ga wata magana da ka dawo alƙur'ani sai ka ga sabanin haka can aka ce maka Allah uku ne nan kuma sai ka buɗe kana buɗe alkur'ani ka ga an ce kul huwallahu ahad kana bude alkur'ani da ka ce ma Allah ɗaya ne can kuma gashi kaga an ce maka Allah uku ne to da zaran ka bude alkur'ani ka tarar da sabanin wancan babu wata wata sai ka ce wancan magana na bible ƙarya ce Allah ya sa mun gane saboda me saboda ta saba wa maganar da ke cikin alkur'ani alimna kazibahu bima indana mimma yukhalifu saboda littafin mu ya kawo maganar da ta saba mu abin da ya zo cikin bible wa salis mataki na uku shine ma huwa maskutun anhu abin da ya zamanto ka gan a cikin bible amma da ka cikin alqur'ani babu ka cikin cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ba a yi magana a kai ba amma fa gashi nan a cikin bible la min hadhal qabil wa la min hadhal qabil sannan bai yi kama da wanda za a gaskanta ba bai yi kama da wanda za a karyata ba to anan manzon Allah ya ce fala nu'minu bihi wala nukazzibuhu kar ka yadda da shi kuma kar ka kareta me za ka ce kulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar mana da wanda aka saukar muku matukar gaskiya ne daga Allah wannan mun gaskanta mun mika wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tajuzu hikayatuhu babu ma labari don ka don ka dauki wannan kissa kai magana akan ta lima taqaddama galib zalika mimma la fa'idata fihi kuma akasari shekul islam ya ce magana da zaka samu a bible wacce babu irin ta a alqur'ani babu irin ta a cikin hadisan manzon Allah zaka samu magana ce da ba ta da wata fa'ida maganar ba ta da wata fa'ida ila amrin dini wani hada ya ulama wa ahli kitab shi yasa akan samu sabani kamar misali malaman tafsiri abubuwa da yawa wanda babu shi a cikin alkur'ani babu shi a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali in kana karanta alkur'ani zaka zaka kawo kan kissan ashabul kahfi wasu matasa waɗanda suka shiga cikin kogo Allah ya sa musu bacci tsawon shekara ɗari uku da 'yan kai to in aka tambaye ka ina sunan waɗannan matasa babu sunayensu a alƙur'ani babu sunayensu a hadisan annabi Muhammad Allah ya sa mun gane amma in ka koma Bible za ka tarar sun yi ƙorafin akwai sunayensu ko kuma meye sunan karen da ke tare da waɗannan matasan babu shi a cikin alkur'ani a ba ka babu kana iya samu ko kuwa annabi musa alaihi salam ko a cikin alkur'ani akwai labarin cewa yana jefa sandarsa ta zama macijiya annabi musa alaihi salam yana mu'ujiza da sandar shi idan aka tambaye ka me sunan sandan annabi musa za ka iya faɗa babu shi a alkur'ani babu shi a hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ka tafi bible kana iya samu ko kuwa a tambaye ka annabi ibrahim alaihi salam Allah ya bamu labari cikin alkur'ani yana ya raya tsuntsaye yanda Allah ya bashi misali ya dauki tsuntsaye bayan ya kashe su ya cancana naman ya dora kudu da arewa gaba da yamma lokacin da ya kira naman tsuntsaye na hega tsuntsaye Allah ya tada halittar sun zo wani irin tsuntsu ne annabi ibrahim Allah madaukake bashi ikon ta da shi akwai sunan tsuntsun a alkur'ani ko a hadisin manzon Allah babu amma in ka tafi babu ba mamaki kana iya samu to ire-iren waɗannan su ne abinda sanin sama ba shi da wata fa'ida misali don kasan sunan tsuntsun da annabi ibrahim alaihi salam ya iya ta da shi da rai to me fa'idar saninsa babu wata fa'ida a kai shi da abinda shekul islam yake faɗa yake walakin naqlal khilafi an hunfi zalika jaiz amma don ka ɗauko maganar daga bible ka ce ga sunan sanda annabi musa shekul islam ya ce ba a ɗauka kayi laifi saboda abin da ka faɗa bai saɓa ma abin da ya zo cikin alkur'ani ba ko kuma cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka don kasancewar an samu a littafin bible allah ya halicci hawa'u daga jikin annabi adam wannan bai nuna cewa ƙarya ne abin da shekul islam yake faɗa kenan bare na biyu idan aka ce ma sahabi ya yi fassara sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi fassara to a bisa tsari irin na tafsiri ya kamata ka fara gabatar da fassarar sahabi kafin ma ka kawo naka fahimta inna sahaba kanu ahla luga annahum aishu tanzil saboda sahabban nan su ne suka zauna a lokacin da Allah yake saukar da ayoyin alqur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun san larabci inda Allah ya saukar da alkur'ani a harshen su ne na larabci kuma a zamaninsu ba mamaki larabci a yanzu ya canza a irin tsarin da yake da shi a wancan zamani saboda haka fahimtar sahabi ta fi fahimtar wani malami da ya zo a bayansa idan sahabi ya fassara aya ta alkur'ani to ya kamata ka miƙa wuya ga wannan fassara idan ya kasance sahabbai sun fassara ayar farko ta suratul nisa akan cewa Allah ya halicci Hauwa'u daga jikin Annabi Adam to ko da shi kadai ne hujja ya kamata musulmi ya dauka saboda sahabban manzon Allah sun fi sanin harshen larabci kuma inda a ce akwai kuskure ta fassaran su babu shakka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu matashiya akai abu ne wanda ya tabbata game da halittar hawa'u cewa Allah ya ciro kashin haƙarƙarin annabi Adam an samu labari daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarai masu yawan gaske sun tabbatar da haka ɗin kaga kenan ya isa hujja akan cewa lallai Allah ya halicci Hauwa ne daga cikin annabi Adam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana a cikin sharhul umda sharhu umdatil ahkam wa kullu qawlin yanfaridu bihi almutaakhiru anil mutaqaddimina duk maganar da kaji an ce ma malaman farko ba su yi irin ta ba sai malaman ƙarshe to inda hali ka guji wannan magana in ji islam idan za a samu wata fahimta ta shigo kamar misali ga alkur'ani alkur'ani din na shekararsa dubu da ɗari hudu a ce alkur'ani bai samu wannan fahimta ba tsawon shekara dubu da ya wuce sai yanzu a samu wani malami da zai zo ya canza wata fassara shekul islam ya ce to kame da hankali domin waɗancan malamai na farko su ne waɗanda suka samu shaidan yarda na Allah baraka wa ta'ala idan ya zamanto fahimtarka ta saba ma nasu babu shakka fahimtanka wajibi ne ka ɗauka kuskure wanda ya dace da maganar al Ahmad bin Hanbal yana cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fi ha imamu. kun ga wannan magana magana ce da take da kima kwarai yana da kyau mu rike al Ahmad bin Hanbal yana cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam wato ka kiyaye kada zamani ya zo a samu kai za ka kawo fahimta na farko akan wata matsala a kafin zuwanka ba a taɓa samu mai irin wannan fahimta ba sai kai daga kanka aka fara samu al'imam Muhammad bin Hanbal ya ce ka kiyaye don in aka samu haka to mutum ya faɗa haɗari wato kullum musulunci yana son ya kasance kai musulmi kana da magabaci kamar misali a fahimtar da ka ɗauka idan kana da wata fahimta to yana da kyau da an tambaye ka cikin magabata akwai mai irin wannan fahimta ya ce eh akwai sahabi wani ko akwai tabi'i wani ko akwai malami daga cikin malaman farko mai suna wani amma sai aka ce ma shin magabata da suka wuce sun yi irin wannan fahimta sai ka ce a baka sani ba amma kai dai ga fahimtar ka akan addini to babu shakka mutum ya shiga halaka Allah ya Allah ya kare saboda akwai alamar ya ɗauki tafarkin waɗanda suka saba wa musulmai wa mai shakikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga saba ma tafarkin magabata yana da hadari kwarai saboda haka duk fahimtar da zaka dauka wajibi ne a samu wannan fahimta akwai magabaci wanda ya riko da irinta ka duba ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin taghyirul fatwa wa ikhtilafuha a mujallar na hudu shafi na 91 kullum fahimta ta zo maka kai kokari ka samu mai irin ta cikin magabata in ba haka ba mutum sai ya fada cikin hadari to ba a taba samun wani daga cikin magabata da ya musanta Allah ya halicci Hawwa'u daga jikin Annabi Adam ba ba a taba samu ba bare akwai hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shaidar da haka din suna da yawa hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun tabbata eh, masu yawa faqad atbaqa hadis waɗanda suke sharhin hadisi ko gaba ɗaya babu wani wanda ya musanta anna hawa khuliqat fi asli khilqatiha min bil'i adam cewa hawa'u asalin halittanta daga kashin haƙarƙarin annabi adam wannan ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu fassaran malaman sunna na farko babu wanda ya musanta sannan kuma shi ka'ida ta fassara alkur'ani dama matakin farko shine ka fassara alkur'ani da ayar alkur'ani wannan shine mataki na farko kamar yadda ya zo cikin almusannam na alhafiz Abdulrazak. wannan bayani ne na sahabin annabi muhammad da ake ce ma abdullahi bin abbas shine ya faɗa fassaran alkur'ani yana da mataki guda hudu mataki na farko shine ka fassara alqur'ani da alqur'ani alqur'an yufassaru bil qur'an thumma yufassaru bis sunna mataki na biyu kenan thumma yufassaru bima jaa ali sahaba wa tabi'in kaga an je mataki na uku an fassara da alqur'ani ko a fassara da hadisin manzon Allah ko a fassara da fahimtar sahabbai da tabi'ai summa bi lugatil arab sannan sai a fassara alqur'ani da harshen larabci wanda in ka duba littafin kitabul burhan fi ulumil qur'an littafin abu abdullahi badruddin muhammad bin abdullahi az-zarkashi a mujallar na shafi na ɗari uku da bakwai yana magana akan ulumul qur'an littafin da ake kira al-burhan malamin ce wa hadha taqsimun sahih Yadda Abdullahi bin Abbas ya kassara ya kasa yanda ake fassara Alƙur'ani ya karkasa har kashi hudu wannan gaskiya ne matakin farko shine a ɗauki ayar alkur'ani a fasar aya ta alkur'ani na biyu a ɗauko hadisin manzon Allah a fasar alkur'ani na uku a ɗauko bayanin sahabbai da tabi'ai a fasar alkur'ani na hudu a ɗauko fahimtar larabawa hatta fahimta ta larabawa ana ɗauka saboda Allah ya sauka da alkur'ani a harshen larabci don haka ya kamata a ɗauki harshen larabci a wancan zamani kisa sa kaga ake yawan kawo shaida da malaman adab mawaka na jahiliya da sauransu wasu ma ba musulunta ba ƙoƙari ake a san yaya larabci yake a zamanin annabi muhammad in za a fassara alƙur'ani a fassara da larabci wanda yake zamanin manzon allah فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع إلى لسانهم وذلك شأن اللغة والإعراب فأما اللغة فعلى المفسر ma'rifatu ma'aniha wa ya asma'iha wa hawa yalzamu zalika al-qari yanda malamin da yake faɗa cikin littafin sa al fi ulumil qur'an ayoyin al ana ɗaukan wannan aya a fassara wannan aya da ita a ɗauko hadisin manzon Allah a fassara a ɗauko fahimtar sahabbai a fassara to idan ka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min bila'in ku rika yi ma juna wasiya a kyautata zama da mata inji annabi muhammad ku yawaita yi ma juna wasiya game da kyautata zama da matan aure sai mazo Allah yake fa innal mar'a saboda ita mace khuliqat min bila'in an halicce ta ne da kashin haƙarƙari hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim duk da cewa maganar ta zo a cikin bible bayanin shekul islam ibn taimiyya to idan magana ya zo a cikin bible ga kuma ayar alqur'ani ta faɗa wa khalaqa minha zawjaha ga kuma hadisin mazo Allah ya faɗa innal mar'a khuliqat min bila ita mace an halicce ta ne da kashin haƙarƙari kaga kenan in ma magana ta zo a bible to wannan magana ta dace da na alƙur'ani ta dace da hadisin manzon Allah me ya kamata gare ka kai musulmi wajibi ne ka gaskanta Allah ya sa mun gane wa inna a'waja shay'in fi fi dila a'lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma haƙarƙari wajen da yafi lankwashewa shine sama saboda haka matar da tafi ɗaukaka ita ce za ka samu tafi lankwashewa matar da tafi ɗaukaka ita ce tafi fanɗare wa miji ita ce tafi wahalar sha'ani in ji annabi muhammad saboda halittar mace daga ƙashin haƙarƙari ne ƙashin haƙarƙari kuwa na saman ya fi lankwashewa fa in zahabta tuqimuhu kasartahu in ka tafi ƙoƙarin zaka miƙar me zai faru zaka kare kashin wa in taraktahu lam yazal a'wad in ka kyale shi kuma ba zai kushe ba yana nan a lankwashe fastausu bi nisa haka ku rika yi ma juna wasiya a kyautata zama ai hakuri haƙuri da zama da mata saboda haka halittar su yake in ka duba fathul bari sharhin wannan hadisin riwayar al-imam al-bukhari mujalladi na takwas eh, na shida shafin ɗari uku da sittin da takwas ibn hajar ya ce khuliqat min dila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita mace an halicce ta da kashin haƙarƙari akwai riwaya ta ibn ishaq yana cewa al yusra min qablu an yadkhula al janna an halicci mace da kashin haƙarƙari na gefen hagu na annabi adam kaga sai ya dace da yanda ya taho a bible waju ila makanahu lahamun sai aka mayar da nama a daidai gurbin aka toshe ka fathul bari Eh, akwai hadisan da yawa ba wai sahihul bukhari sahihul muslim ba akwai hadisin al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i riwayar abu al-gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'atu bila ita mace gaba daya kashin hakarkari ne halittanta fa in zahabat fa in tazhab idan ka tafi da nufin zaka miƙar da halittanta taksirha annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka karya ta zaka karya wa in tada'aha in ka kyale mace fa fiha awadun wa bulga to haka dai zaka zauna da ita da karkatan nan amma kuma za ta biya mabukata in ji manzon Allah wato don halittan ku asali guda ne jinsi guda ne dukkan ku mutane ne saboda haka abin da kake bukata tattare da zaman ka da mace ita mace za ta biya ma amma dai karkatan nan yana nan tare da ita saboda abu ne wanda ya shafi asalin halittanta hadisin Abu Zar al-Ghifari sannan akwai hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mar'ata khuliqat min bila ita mace an halicce ta asalin halittanta daga kashin haƙarƙari lan tastaqi malaka ala tariqa manzon Allah yace har abada mace ba za ta miƙe maka akan hanya ba ba za ta daidaitu yadda kake so haka za a yi maka ina annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in istamta'ta biha in kana son ka ji daɗin zama da ita istamta'ta biha wa biha iwajun sai dai ka mori zaman ka da ita tana tare da wannan karkata din wa in zahabta tuqimuha in kuwa kace sai ka daidaita ta ka miƙar da halittanta kasarta ha to karshe zaka karya wa kasruha talaquha menene karya matan shine saki ah, idan ka ce dole sai ta daidaitu to babu shakka za ku rubu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba sahihu muslim kitabur riba babu wasiyati bin nisa hadisi na 2678 sunan tirmizi da al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu zakati abwabu ikhrajiz zakati ar-rajulin hadisin samura bin jundub yana huduba akan mimbari a basra yana gaya wa jama'a sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya kudu yana cewa innal mar'ata khuliqat min dila ita mace an halicce ta ne da kashin hakarkari wa innaka in turid iqamata dila in ku kana kokarin ka miƙar da kashin hakarkari takassara fadariha ta'ish biha fadariha ishbiha fa fadariha ta ishbiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka nace sai ka miƙar da halittar mace zaka karya ta to haka in dai zaka zauna da mace ka zauna da ita a wannan hali ka mori rayuwarka da ita amma in ka ce zaka nace sai ka gyara ta to babu shakka rabuwa ne za hadisin yana cikin littafai da yawa saboda haka tabbas ya inganta kamar da ya zo cikin bible haka ne ya zo cikin alkur'ani kuma haka ne ya zo cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabban annabi da kuma salafus salih malaman tafsiri akan cewa Allah maɗaukaki ya halicci hawa'u daga jikin annabi adam alaihi salam ko da za ka samu wata fassara da ta saba ma wannan yana da kyau ka gane wannan fassara ta shigo ma duniya ne a bayan shekaru masu ɗimbin yawa amma akasarin malaman tafsiri da kuma abin da ya tabbata a sunna shi da abin da muka faɗa domin yanzu suna ta ƙoƙari yahudawa su ga cewa sun ciro abin da zai nuna ai mace da namiji halittar su guda ne dan me za a ce ita mace ta daga haƙarƙari shi kuma namiji Allah ya ba shi halitta complete amma ita na ta gefe ai kaga akwai kasu kamar an cutar da mata to shine sai aka samu malamai waɗanda za su iya nemo hujja daga ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to in ba sa'a kai ba kai karo da irin wannan sai su kai ka sugaro Allah ya kare akwai waɗanda suka yi tambayoyi guda biyu za mu amsa insha Allah ta'ala kafin nan mu dakata Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa wanda yace menene inganci cewa duniya da lahira Allah ya halicce su ne don manzon Allah wannan tambaya mun sha amsa ta wai Allah ya halicci duniya da lahira don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu shakka wannan ba gaskiya bane babu hujjar aya ta alqur'ani kuma babu hujja ma ta sashin hadisin manzon Allah bare ma in ka koma alqur'ani abinda Allah ya faɗa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun halittar duniya Allah ya yi ta ne saboda abota masa ka duba fatawar lajnatin da'ima mujallar na farko shafin 469 kuskure ne ka ce Allah ya yi duniya don wani Allah bai yi duniya don wata halitta ba Allah ya yi duniya don abauta masa shi yasa ya ce wa ma jinna wal insa aljanu gaba daya da mutane gaba daya ban halicce su ba sai don me don su bauta ne. don haka duniyar an yi ta ne saboda zaman aljanu da mutane din to aljanun da mutanen ba ma duniyar ba su kansu da aka yi duniyar domin su Allah ya yi su ne saboda su bauta ma eh, don haka babu hujja cewa Allah ya yi duniya saboda wani wannan kuma ya ce mace take da ciwon ulsa har take ga eh, abin nan aji azumi zai fi mata to ya za ta yi idan an warke za a rama ko ko ciyarwa kaɗai za a yi wato shi ciwo yana kashi biyu abinda malamai suka faɗa in ka duba littafin almugni na ibnu kudama ibnu kudama ya yi magana sosai akan wannan matsala a littafin sa almugni a farkon mujallar na uku wato yana shafin 82 ciwo kashi biyu ne akwai ciwon da kowa ya san ana warkewa akwai ciwon da kowa ya san ba a warkewa kowa ya san wato akwai ciwon da an sani wannan ciwo in ya kama mutum babu warkewa kamar misali ciwon suga an sani irin wannan ciwo ne wanda da wuya kaji an ce mutum ya warke sai dai a ce ya samu sauki kamar misali abin da ya shafi kamar ulcer din da yake faɗa shi ma akwai chronic wanda an sani irin wannan osa din ba za a warke ba ko ko ba ba hali mutum yayi azumi akwai kuma wanda just bai wuce suyan zuciya ba irin uh, wanda ko da magani mutum sha zai iya samun sauki a kai saboda haka shi ciwon ana la'akari da wanda za a iya warkewa ne ko kuwa ba za a iya warkewa ba idan ciwon ba wanda za a warke ba ne to wannan gaba ɗaya ba za ka yi azumi ba ciyarwa kawai za ka yi ta yi idan ciwon kuma za a iya warkewa a irin sani na dan adam wanda ciwo an san akan warke don malaria ta kawo mutum ai ka san insha Allah za a samu sauki ko in dai ba zarce ba za a samu sauki to in aka samu sauki kaga ya nuna kenan dai ba za ciwon malaria baya rike mutum har abada yanda zai hana shi azumi sai dai hana ka azumin na kwanaki ko ko a ce ciwon kai ya kama mutum a ce to wannan ciwon kai ai mutum zai warke tunda za ka warke irin waɗannan cututtuka ba za ka ciyar ba tunda ka aje azumin kawai bayan azumi watan ramadan za ka rama ne babu ciyarwa amma ciwon da aka sani mawuyaci ne a warke kamar ulcer chronic kamar irin ciwon suga da sauransu wannan ciyarwa za a yi ta yi ba za ma a rama azumin ba har abada ciyarwa kawai za a yi ta yi a duba al-mawsu'atul fiqhiyya a mujallal nabi shafin 223 muna roƙon Allah madaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya sa wannan wata muna cikin waɗanda za su samu albarkansa kuma muna cikin waɗanda Allah zai yanta daga wuta Allah madaukakin sarki ya saka mu waɗanda suka shirya wurin tafsirin nan da alkhairi kama daga shugabanni zuwa ga 'yan agaji da masu rikodin da ma waɗanda suke samun damar halarta Allah ya mana tarayya cikin lada baki dai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب